الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا كي النبي shin labarin waɗanda suka fita daga gidajensu su da yawa don tsoron mutuwa saboda wata annoba ko waninta bai zo maka ba wasu jama'a ne daga cikin bani isra'ila sai allah ya ce da su ku mutu sai suka mutu sannan sai ya dawo da su rayayyu don ya bayyana musu cewa dukkan lamari yana hannun allah tsarki ya tabbata a gare shi kuma su ba sa iya mallakawa kansu amfani ko cutarwa hakika Allah mai kyauta ne da falala akan mutane, sai dai mafi yawan mutane ba sa gode wa Allah akan ni'imominsa.